الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تولوج تبقى يا الله صلاة يطيتي بعمين شوين لوج تبقى يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatun littafin sharh sunnati ya al-imam bahari barbahari rahimahullahu ta'ala ne karatun da shi ga wuta ida page 206 ko sharh sunna ya al-imam bahari barbahari da talikin ya shekh salih fawzani al-fawzani ina mai tako shi ga wuta ne ko mm. yanzu da hijja 1437 kalenda alijiriya na ajin daidai bi safon kina eh 27 yan boko safon shi ba gutu abe eh واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث ثلاث بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس وعلم دبي أن البشارة عند الموت كده بشارة عاجزة كتير عجلين وصلاة بشارة بشارة وتا يقال أبشر يا حبيب الله bushara dana ya wuza ne zawaci ya sokuna biriza Allahi da yardar su ya ce yau bushara da yardar su ya ce wa janna mai ce yau bushara da aljanna wai qal ya bata ta ga abshir ya abdullahi bi janna bushara dana ya we wujiyatu ya ci da aljanna بعد islam zumai musulunci to ba an doce ma ga ba'da al-intiqam ya ba'da al da na ma'ana idza yadabu ada al-janna ma ka ni zalo kilo abin samu jan zaba bezo wa yuqal atake da tsiye ta ta taram abshir ya adu wallah bushara ya mutri suko bi ghadabillahi da fushi والنار بإني هذا قول ابن عباس من يقول ابن عباس ذا na jeli بيانا bayanin ko ويمومني wuyi mumini ko kafiri a bushara lokacin ajali a da ke daga mumini na a yi bushara da ra masa ko gangani da aljanna abe ke mai daga ikatiri na ayi bushara da fushi ya soko ebe to ene e bogo eza ajin ajele a saunga usan wuto a ɗeba na ebe elu ne mana wuto a ɗeba na wani jinin wa lere barin ga ta lamale ya ni lokaci wuce matu bai ji za amfani a mi da ga gani a belo kirki wa ajin amfani kan gabiya yabinu bin hadisuna gama la ni ga mana habba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu sanan gai wa ga gumbe so ko ne so ko wa ga gumbe na na yi ta ga ya rasulullah kulluna yakrahu al-mauta ba ta yi ne bai wa ga yi so ani anabi qal anabi ga laysa kadhalika wujati ya ga ya Aisha ya wa Aisha innama al-mu'minu yubashsharu 'inda al mumini a yi bushara ka yi jajilinin ko ya zakiri tuyo ya sako ya daji duwi ya ra mata kuma da gube ya bushara ya janna fa yuhibbu liqa Allah cewa ga wanda gube to ko fa yuhibbu Allah liqa'a sai da tutawa ga gube wal kafiru kafirima yubasharu bin nar ayu bushara bi ene fayubghidu liqa Allah mun ci annabi wannan wada gumbe ko ne fayubghidu Allah liqa'ahu ko to ci annabi wannan wa gu gangani biyu ne kuyo no le ne lawo ga du du basu so amen we go ne tiyo sai lo ki kirki e bo de bushara kirki o ma lo ki je bi bo de de bushara je de mu wa qala ta'ala sako Allah tuna inna ladina qalu rabbuna allah lille be diga to ci gai allah na rabbuna allah ba ma na zali ya jibuta ne allah wala rabbu babu wala ma ne ke al uluhiyya ya jibuta ne thumma taqamu atima ku yikinina fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da fa dan boya razana ma dan boya ngai kul amantu billahi da mastafin da gani ayi ma an jibe su ko mo lo ko likini e tiya ti ngago inna alladhina na rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adun lalle hakika da yiga to ya a malaika a fe ya ga lokacin gan Allah ta kafu ga su da mun wala ta zanu imajira e zana mun wa abshiru bil jannati bishara madana bi ta eh bishara bi aljanna allati kuntum tu adu na sai ji alkawli shibulin sai ce ngole ne bishara da kirci shi sai su ce gan ya ce bai ja la bishara da jiyanan ga walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuku azabal harik wai ya kakuna mala'ika da fe guran ya zai jaji kafi cacaci mana gobe sai caci majima ne wata ciyana ya zuribu na wuju hau a fe dayan fiska wa dibarun to zumajo ko a fe dayan to biye kan a cagar zuku azabal harik ya gaje ladagwalo ni azaba ne jiza jiminin su ku goyi to fale ga nna wala ga bushara da ko to kun ga ili alheri a ta ga makai daga da kabaro adila ga guda mun rabu kamar na biyu kamar jinu ka ko kabaro mu e zane ga ila kirkinin a ga e je wani tayi daga aljanna aga tọgbọrú lágbòtè yìí hálùbà ní nga àlébẹ̀ yóò kàn ní. Ùmọ̀ àlébà yé jí nínú zànẹ́ta ùmọ̀jẹ ùmọ̀ àti ẹ̀yà kan wá ń yí túfọ̀ wá ń yí mú fún ùmọ̀ àti èlòtò kíkan àti ìyàtọ̀ bùṣáṣà dẹ̀gẹ́ kíkan zànẹ́jẹ́ àdéyìí ti láti àti ẹ̀gán. fiska wannan wani ya bushara yana alkhairi ne zini na naude waga ana amalu ka salih bi ga ya fi kirke yau zane mai tunun ga lo joni nga ya tun je je ne e tati daga mi no ga ta ho kabari mai babar ba ju ga ce ti goji wai ji ga na ko the same person na jilugu wuchale za na zane moto usa uja ma ti a ke mun ci ga an tallabi wajen kala ya bashir bil khair wa nafis ka wayya bushara ya alheriya zai na no dewa ga ana amalu ka sanyi ni ga e tuje bi na waji kino no wolo ijono to ku goyi fa to kwa yi idara mu to kwa yi ida janna to kwa zo yi je to ku lu ga ji ga kabaro ide yiya wangi eh eh kacha ah. man rabbuka mu'mina ga rabbi Allah hmm. nabiyyi Muhammad hmm. adinu musulunci kaji yuthabitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya ta zai ji munafiki da murtabi ba zai ji shaka da zaro zai ga man rabbuka ga sabitu na sai kullu da shay'an fa qultu ha la adri nikari nikari ko mi dawo ne zaje gare mu to mun ga mun a ta Allah ne sayudra bi muzabba a calin ya biya ma kwangoci na ga ma wuce Allah ta ku ta fati Allah rukunin wuce kogun nike tana yi ta fata a ban bai zuwa ji da ne. Allah kiyaye alam al-imam al-barbahari sai ci guyu jun gafara ga an awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fil jannati al adra'u ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر الإمام البربهاري لو أعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى sai dai za mu fara na jaka ta kwayin fil jannati da aljanna ta kasa kwayin da yana al'azirra'u a ga yabo cijo a ga kasa kwayin da ya kiya kiyami amma hadis na bai ci ganno na gyare hadis na bai ci ganno na kiya kiyaye wuta zuwa ga aunin bari su bayani ma ta zama na wushar sunnati lil imam al-barbahari wala bayani biya ga hadis na beti ga gaza ya kasa kwayin da yau ne yabo cinan hadis wuce ta zuwa almaudu a tiye bil jauzi in take yin a bi su wuce maudu uyo ya nga summa al kan ganji labaji summa a yi ru utin be ye na kuci abone kama qala rasulullah yamna nabi sallallahu alaihi wasallam lay nakum satarawna rabbakum lillahi kayani sai ce kama tarawna al qamara laylatal badri ya tsaye ya shi badiri na ko la tu damu na fi ruyati ya ti ba ti ya ce lewon ya wani no da hadisi ta jiba wa don ne riwayat bukhari wa musulmi hmm. al imam al barbari gati wani iman bi hadha wajibun iman na wajibin ne ne dole wa inkaruhu kufr wa mawaji inkaruhu kafirci bayani hmm. gwagwalani ya ce matsalai a ru'uyatu ko hmm. tashi sai dai mina aqidan ahlus sunnati wal jamaa ni ja le sai ciye fili ali kiyama ma ke le sai al janna lil ladina al husna wa ziyada zai bulu bulu na ji ajina ma dibe lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mabid e ijma janna je na ga wabata janna ajia ma ke de bi mu na fa al karimu ai ga me le to ko je ba su ga jahannami annabi gallan ya ra'a minkum rabbahu hatta yamut sai za ta mini yabo na alife ciwo yora su gaji adali kafiri ma alife ki ya kalla ya nan arabin yau mai izin la mahjubu le majin ka ya ruya tule ra su gaji da zaidiye da jamiye da mutazile ko da shawara ji a mai fata jin kawo yin yayyayin sai ci e ga ganin maganin jin yadda الإمام البربري كتيغبا نوالم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وآل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب وكيف يجدل الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت البربة هذا لو أعلم جديد أنها لم تكن زند زندقة أجي زندقة لأجي زندقة ẹnu ṣíṣù ńláká tí tí ó súnde gbọn ńlá mùsùlùmí tí ó lóòtú lóòtú lóòtú lóòtú lóòtú wala kufur Amade da kafirci liya wala shukuk Amade shakka na dini liya wala bid'a amade bid'a liya wala dalala Amade da wala hiratin fi din da ya zulu shi gwa dini illa min al kalami sai daga ilmul kalami ilmul kalami ilimin philosophy da ilimin logiki da ilimin gago da adiniyo babu aya babu hadisi babu ya asaru mai bi gboni zane ga mun go gare ila mi tuza wuce eh ilimin mantiki ebe yayi wanda mantiki a wa al kalam yanda zai yi ilmul kalam ne waljadal gan da zai je gomi ne wal mira da zai je gimi ne wal kusuma gan da zai je kusuma na jino ne wal ujubi gan gani da ya zutu le tiye tela ya tiye da na biyo ya za shi wa ga gwa dini umarwa a gaskiya alhaji awuwe aya da ne ga nalware hadisi da ne ga nalware mai makwane wa hadin gyara ya ga mazonin wa hadin gyara wanka fike ne ce miga ga ti bicho mi da ga dile mi da ga ko mi ti de ja mi da ga ya reference mo bo wa ka mi ga reference ato tu fi jogo e babu no ile al ujubu nana we create constitution ya zo an ji da dini wa kai fa yastabi rajulu ala mirai ke da ne shi fe da dini wal khusum wa fe da ji usuma wal jidal fe da ji jidali na wallahu ta'ala ya kusa kuna mulatu ne ga ma ijadi ma ijadi fiya ya killahi da lura jimi da ayan ci ba illa alladhina kafaru sai da yaji kafirci na fa alayka bit taslimi wai musulmi wa ahlu sunne ne wajibi ne aka tuta warida wa mulayar dawaji bil athar bi atharji wal kaf o mulawwa da daga da dini o maje da gushi o zole mini za kirke mu fari gona na mu wa sukut ọmọ tuntun ẹni ó jà ní òru ó jà ọmọ àwọn tí tùmí nà lílì ní ti sílá kẹlìlà shirin shek fozan fozan ga bayani ga gani ta sa shi ga naje da wani a jas ilmul kalami amma bana al-imamul barbahari ga mutiga fa alayka bi taslimi war ridwa bil athari wal kafi was sukuti aba tuta ayar daji bi atharu walkan ti ọmọ ọlọ́run wọ́n ti ọmọ susu wọ́n ti rọ́wọ́ súnsún ọ̀gá tájà sí àmàrè ẹni ga jẹ́ èlì mú àná ọ̀gá ó jẹ́ èlì mú à káṣí ẹni ààrẹ àdí ìfigábẹ́ tí ó bọ́nà gan ara ẹ̀gá àgbà gbígbẹ̀ nà náà máa dé àná iná apá akpa tuntaya ga ani muhammadu an wọn gafe da gbẹmí gafe da tọ́jú ṣe kamu ko ebo ni kpata ne yi wọn di kiyo akun ebo ni ẹnna wọn lásẹ kí la confuse wọn adi ni e ebe labi tu go soko àwọn ebe labi tu to ga ani bi wa wọn de labi tu go soko de ya ani bi o ga de gbẹta tsi ko wọn ma ga de ba wu wasuwasu ma lowa ṣe kama lowa wahamu ma lowa wọn ma ta tiẹ basirọ.

alladina zalla sayun fil hayati dunya zane ji ya kine lona waya ne o ya sabuna nan yusu ne suna mai le ko fi kirkiya ya lona a duk fali kyami a je lada e wati bo to go to ayin jani mato ayin ja ko anabi ga iyakum wa mu da safil umur me jiya da mabene ya sabe da adini wani wa kullu fa inna kullu mudathatin bid'a e bayan do da to bid'a jin bidiyo aga ya ga ilamitu sunna yana ma ji zamani a na bi ga suna ya addini ya na ya zan da tuda su ga gwa addini ba su ma ke sai ni goma a dabwa jidali ma ke kashi ba ni ma confuse gwa addini ba kila ga mini yana laga ya confuse no jahilci ilmul kalam na, ya da ya dabo gaskiya tulaya a mai tsashuwa wa mai wala tu gama na zuma zango ci madana wuti to ka to wuri shi kiba man bishi mun ja ko zuwa yayi wuti ne to mun yali lafiya ngala al imam al barbari ga al hiratu e da shi ko ajin yan nei benyo su ko la mo rubiya kuyo bani soko ngawuje sunnatuma wani la ila asma'ul husna faduhu biha to ko da sunna yi ta zuna ila sunna jayi sai ci ila shi wasu ko da sunna ne mu ga ya la ga wani abu mu ga wani cimi cima bani to za idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa ajlakum ila alka'bayn ashe daga jin jin sallan ga kijin ga lulaji sallah janaiza mun sallah wuyo annabi go sallu ala fa yuku idan shi nawo ya fatawa go ga bi sallah janaiza wani dole ho jalula mu ga da ala ala ga wuya dikiyo daga ala ga ya ku wa mu ga gun ga wa ci bici a ga wuya dikiyo ila shi shibarin da misali dan eh ila je yi tifafu alfijir ga latiya Ka dé jíde wùlò tún yàrá òní bẹ jídó sọkọ mẹgbẹ ọkùnrin wọn ṣì rọgbù hàtà ẹsẹ bẹẹ lè lọkùn mi lẹkàìtì làbíyọ dì mí lẹkàìtì làkùwẹ dì mí lẹfẹjìrì tó máa ti mùsù yá mà ilẹ lẹyìn tani ma gbọ tí káwọn tó tún waya ga shi shi ga zaba gini ujin ga guni ga lokacin ni to kuma ga fanki hu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai ibn kasir ga wajin ga guni ga tafsiru go a da ma ga ga ne kuskure mu da no dikiyo da no kuskure ko ya ji fikiyo ne ya gabe nan ko misali bayanin na yana kishi ngan uji dole ne ba ji sa'i sakari sofo da marwaina sai wani zuwa fala juna alayi ayyato wa fabi maganin nan uji fahimta udona a ne ibu da uji ma bada allahu bihi e shafa ya ji da ba ko shabe yi ko ya da kishi a ga yi bo ruji baro alalima ni iga amatu azabil qabri min al bawl jadara azabe ma ga jawan nan jiba ne ani muzo ko da be shi ba nin nan aga da lo ne ga je guju ko e jimi ni na ma ibn kasir babu ba ibn kasir bo inda ba ba e go ni ba wa shan ko aga karshe na cin ne e tin 20 ba cin bu ku ti 20 e ga nan u ja ko a ga ibn kayyim ya ji wuce fata su ka ibn kayyim wasu suna da manore ibn kayyim ya gina ji ko ya ji ku biyan ta shi ne ko ji gana ko ko ya zaci ibanin nan ga zai ni buji fuji jima yin da alhaji batu na wasu kuma ji fe jima wanda bo fe jima wanda kata alhaji batu na fi ganin zakamai jama'a ya ji jima yin ga yawan rukunin zai ni jima yare now yanne ji dago dan guri nai misali ya diga kawai ya zaini now ya da kama gashi zanuwa ce tsaga yi ne shi a zanuwa mai gagayi ki wai legun amma confusion e ko madabolo ga je bawu na se wala mi o tun lo to ko wala no tu ga ne bi wo ji fahimta ya ga ko be ga ne bi be fahimta na sa ga ne be ta bi be ta bi ta na ne juna wo ma ke da makanta da wa ga ki wace mo tu eh no wa ga ki wace mo tu ne da ya bari wa leman nan wuji na ba wani kafin da zaka zaya ya e bari wa leman nan wuji imani bai na ba wani leman ganda zaka zaga ya ya ba ẹwọ́ tí bo ọ̀gá títà tí ó dùkù zànú ọmọ gẹ́wọ̀ ẹ̀kí ẹ̀dí tó yín máa nìgbẹ́ yín ti lọ́sùnkú ń jẹ́ àkẹlẹ́ wà kí ẹ̀lẹ́kà tó wọlé à. ka tàdé dé kàdé àtúkè ìlú fi mi gani? misali gani, ẹ̀dá wajen da ka da doku hadisi madana al-bukhari da muslimi hadisi ta mutla kan ba wanda ga zaka da doku ba ni man ke gamiya eh ka ga ga wannan fa la ga sunu fa la ga tarki ba wannan biyo ga ne shi wo weto ngole aga lawo mutla kan lawo we wace jumbe jumbe ko ga be fiki ta bu zakat ga ga a ga na mun ga fuka nan kun ya ta yabo da dalilin tunani amma ngo aga alaka tuwo daga tabo lozo ba egbi na to man ga preach ya wa bebe ni wa ci bici ne wa deliwe amma ga receive wasu kun alani ta ga cha cha ji wa kara kara kara ga a wa ga ja ci ga bun wa da wa da ga ki Allah ya al-imam al-barbari ga wal iman bi anna Allah yu'adhibu al-khalqa fi an-nari وفوقهم وتحتهم وذلك عن الجهمية منهم هشام الفوتي قال إنما يعذب إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله نوى الإيمان إذا ملا إيمان يجيب بأن الله يعذب الخلق في رسوله عجل تجازابا في النار بينون ما نوجه لتقاتاري ada zai ja alu jin na mudi zai ja alu ne zai ga alu ne ga su kwaje azabu fare kun fil jannati wa fare kun fil sa'i fil aglali agadal ina agazal wuci jin azaba gangani be kurushi wal ankal ko kurushi ke ya ce wani wal salasili wani bazariji wannan fi ajuwa wannan fi ajwa fi ẹnna máa fi tó gbà kó àjò wọ́n fọ̀nkán fẹ́ tí a bó wọ́n tààtàn tó wọ́n jami'a ẹgbọ́n jami'a shi minu mini abu ishamul futi ishamul futi kala gan inna ma yi azibu lawu inda nari gan sọkọ àjíza jẹ àzába bẹ náà gan sọkọ dẹ ti ga raddan Allah wa rasuli ne a ga gananu ndị na raji je ga su kuma kici wani ma bai biwa gwani mun ya ga bidiya ga fani bidiya mai bidiya develop bidiya grow wajen an kele ga na mutu na mutu na yusuf fogo mun ga tu da bidiya mutu kuna bidiya a je bidiya ala ajinya za biye jam ngo le ko isham futi na ju wuti jam mu sofwa na ra ma mi ni follow wa yan jam mu sofwa ri bo ji ngo le mu yan no to go ku an no ah bani kana shishi mun ji be digan da ni buji fuji ji ma wu dan gona dan a ti be ga ji bayani a zan ci ga ganna luwani na hadisi musulun na biyu da daga jam zakamai jijin mayan ko ji ana ko zane eh, na e gagabe na suku e eh, gwajen wuji fendi ya manyan wi musa ga ganga ibn a ga jama'atu ma wa fakal haka walau kunta wa daka ele ye jama'a ne ga ne ga je de gaske na ku ga ko ga se ko ga se goji na ganga asarin ne lawu ga zai ni buju jijin jimayu nole ka zane ga zai nuji jimanin mula ga nan sare ko la ji ganewa amma daga nan waya ji su a cikin nan suku nga la zane a fa ji wuce lona eh ta ne kuwa ne ko la ko la waje fikiyo ne mi waje fikiyo ne mi wanga bena الإمام البربهاري توتي قيوج bi غوى Allah بأن الله يعذب الخلق في النار sai caji za a yi da azaba filon ko mm. fil aglali wal ankali wa salasin da tarihi gangani da to kurji ko mm. fi wannan rufi a juwa fi in na mawafi ba kwajo wa faukan to ya ci abu ta son to ta kwabo mm. Allah subhanahu wa ta'ala inda kafiri jin azaba filon na kan so ga cigbato batuye na ni o lamu la so ko ga wa ulaika hum wa qudun nar za wuce shi a cigbato ci na ga ci no e na ga guna no wa qudu naku wani hijara e na ga guna ye na ja na ma ci ga ciwuna wani ba an ji gangari be takui wal billah sai shiga wallazina kafaru kuti atlum thiyabu min nar zai ja ci mana ba ci ma ji kafirci na tufuwa na lafa ne tufuwa yana yusobu min fojir usihim alhamim a tafe shi fadi fadika daga fitiyo yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wuti ma fe lazuzu de na puela de e pa ga ngani betoni ba kwaji walahum maqami umin hadith ba wace ma ke je dari shi na ga na kan yi na daga yan ba wale ga azaba idan na ka ka ka ka ko ce ta tuyi gan afe je afe je fadiya yusabu min fawqi ru'usihim alhamim min mutazila jo ayaye fiwo aga ajan azaba en ngoli en ma agichi ma ari a azaba ji e baye no kawani na kan wa na ndo ma ajina kan a musa kwa ga da alqur'ani go go kudu ko ulaika hum ọkudu ko kudu annas wal hijara annabi sallallahu alaihi wasallam ga wulu mun na ifo alkiyami nan ga al'alimu lazi la ya amalu bi ilimi man na je ilimi umeli kiya na yan umeli lokin da ilimi a nan ebo na zunubi dama manye juwo ezuje ilimi ga lokin duri ma manye juwo ezuje ilimi lagasi so inna alladhina yaktumuna ma anzalna yi al-bayyinati wal huda min ba ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ta lole zai yi kuwa gaskiya ci musa su kuma aya ci amma bayanin ji da littafi a tafi su kuma bula da jabe zai bula ne lole da ma ji na mai mai e zula ga a zugun addini o mai ya ji wo fawon yin nazi ne fi bunan ba sun bai kununa haza min indillah ye da gwaya ce ba addini a tigar daga baka ko wanda fi wale mayyajin nan e rula fata wuya wuce ga fatawa wuce ruwa wuce dulu ya lai da bai na igege na dana wuce mu gajin bayani ya zashi ma mayyajin wo ala ga digan yi nu ya na wula fata wuya ga wuce zai ji mayi ezu jika to ebulu laba ezu waili na egbulu gboli ezu waili na egbulu jifari ezu waili na egbu egbu ada oge nwuke meje ji nnọ n'ojiga na ọkụ egogo oge eli ego were ji ka tinye adị nye anya ego azụ ome jedo sosokwo n'ojiga na ọkụ wani mutasadikun ladi yura'i fi so da kashi min zai ga kayan kayan lalo na ata ata eh? Eh, eh eh zai ba min zai ga kayan lalo nan go ne ye mafari man da lotu me ilimi ko ye ba ci ba ni a ye ba ci masu kun zane ji kinan zane ji zane ji saraka amma yura'i fi so da kashi amma wani kiyo wani ji ba ya yau ne ye ta ci al-mujahid yura'i bi jihadihi zana wasu ya ji jihadi amma wani ji je baki bo ebo ebo wake ji ba le ba yunga zarumi ko ta shuja nan nota shike al-aghlal nole e kuruyo ne lati za daga ebo a teke lugu ba koroni al-ankal e yo ne je laji za zaba ni? ina tadna lil kafirin salatul wa galalan wasa'ira ya shiriji ka zariji biyo kuruji lolo kiyo da na sayiri inna ladaina an kalan waje hima yi je an kal da je al an kal e je laji za zabanin wali ya zubillahi ba na al-imam al-barbari ga wannan rufi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum inna wa fi ba kwabu kuma da tiabu kuma da ta kwabu nan sai ci ga lahum min jahannama mihadu min fawqihim gawash wa kadhalika najzi zalimin ene jahannama wa da tiabu ma ke dan to ta kwabu a ci ga ya ga azalimi ba na je lai fa sai ci ba ci a ci mai leso ko ba na sai goyi so wa le ga ci gande ne bai ne ba su ku ezu ga le gan ezu ga la ga jo so mu tashi ezu bi a de tun de de gorgo de tu kirki mai ezu jiki ezu ezu fu de lotun lotun kirki ezu zo ku be je ezu su ji yara ko gashi ga a ibo ko ta jin gawi musulmi da wasu na la musulunta ibo ko ta jin gawi sunne da wasu na la ji to fa inda sunna ibo ko ta jin gawi kaza ya go wa bi tu gaskiya ene o ta ne ga wai ga o ga ti bi cha ti o ji jara ya go kaya wee je faria eh wee kugwa ma wee ba alita jiya eh la gaskiya lawo ndị inda ji zaka da ga wuce ma gwaya wa mai lagwa sun adalci kuwa n'ole ko yanna ibe ni e da zuci mini wuri kugwa yi na yi ji ka na to man na ji kasu na wọn wọ kí a ní àlè yìí sọkọ dí yi yìí ko mu wi bẹ́ẹ̀ ko gbòòrò àmọ́ apá tí yi ti ni yìí lórí yìí mi yi ji mi dókun lè túbú ji kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun wa alam da bibe anna salatal faridati kire sallai farilla khamsu salawatin sallah gutun ko la yuzadu fihinna wa la yunqasu a be bwa amma kewa fi mawaki a lokacin shi ba wa fi safari rak'atan in za mu ga dan zo mu sallah na wajin raka guba illa ni maghrib ban bai be sallah magari faman kala akthar min khamsin faqad ibtada zanu mu ga ga yanzu ji sallah lu gogu sun gana ga biya aji wa man kala aqall min hamsin khamsin faqad da. sani ma gaya ga adi sallah la su zuma ya suna ba wani zuwa bidi aji la yakbalu Allah min ha, illa li ha to ta go sallah don wa sai in ga ta caji don lokaci ugbo illa an ya kuna yakuna nan da wai daga ba ma fa ya ma'dhurun ya'ti biha idan ga ba sai din dole zan je uzuri ka kunu ga fana wuce da sallah wuce idan zakara ka kunu wa fana ya kuna musafiran ko mu dazo fayajiwa bai na salatai ni in sha'a mu ce kusa lagu mu ke banga jiki kinan gabon nan a shawa ne ga mini aki da ya sun na budan waje sallan dondo don ko inna salata kani ta lil mu'minin kitaban mawquta har tu babu na muhammad ibn nasri almirwazi sun kun kali ta ga ta'zim qadri salat shin waje matsayi yake sallah shani ya sallah shani ta canja na rukuni ya bakin ya arka ne musulunci bayan shahadatai ne bu ba na ga sallah lugwa wuce ga sallah ji doliya ko wunji wajibi a na zanna ji kafiri da jima'ar musulunci ga na maga sallah lugwa wuce maga sallah ko wuce ga sallah dole sallah wajibi amma yabo ne ka gbo ko? wuta ɗin man shiga ga guba man doci gawa da musulunci man doci magu da musulunci ba ko? ebana na bi sallallahu da wasallam ga bainal abdi wa bainal kufri tarku sala takani ya wujo gan ya kafirci na ya gwalo ya al'adun da maga al'ahdi alladhi bainana wa bainahum as-salat alikal ya takani da ya yi sallah faman ha fakad kafar an gulu gwanin zanin wa kafir ciki ya e bugo na wa clear ko dalili make da tsaro ne fashe ce ya e gamina salla wugutu asuba zuru lasari magari isha ka kuna ni sa sun mutum wa su ne na ni diga fale kuna wala ma ta dumi dai shahadatu an la ilaha illa allah sai e ma na wa kai ga da ni ga shahadatu an la ilaha illa allah fa in ajabu laka bidhalik ko a jabu laka fa jabu ni dalik amma magaya ya daji da ci ga a cago a ta imani jin fa'alimhum lawa ala Allah farada alaihim khamsa salawatin na zakwa sallahu laji wajibi ta tiyan ba wuce jo ko sallah na fa Allah bi wajibi Allah bi farilla ta ta riba dole miraji na rai shabe na sallah ara tangala ji wajibi ne ale jife je bolo jife jife wa ga soku ki ude soku ki aru jife aje gutu gutu eba yen tun ama laado eba yen laado wo jiyo ara ta manja bin hasan ya ce falawu ashara misali haka na gaji fi kirki ni na wade ta misan ya tungu ya tungu girgi wuce shi kenan ta wani nga gutun ci ma nga sa shi yi gudun nga yi abutin nuri nuri bu yo to ke kem to ya ji eh ina ce da waka soku soku ajun ajun a ci alawan ke ka da ne ga ga ga da nabiri aji wani aji ne zana magana ga gutu an zan na biya ji e bona zan do tiji ko mini en bidiya a ga sallah guta wala ji ga ne wani gobe na no ne a da ajin asuba lokacin ni zuru bai lasa lokacin ni ajo magana zai ce ba lokacin ni ajo zai je jin na en bidiya ji shi aji ta ji a ta ku sallah guba ce ba kan dora na eliyo to kaga ko ga ji ta kan do to yi sunna da siyo kaga ba wai ji wuce amma ko ji kiyan waji sunna hmm eh aga da hanji salafiya ya e, oge na da juma ma da to ko eh no to ala ya ki da salafiya bi da wannan waga ni a ki da su ga be ne o ti bi da sunna ni inda ta da salafi wanda ba no ji gana ko a ga malakul maut yayin yan yujiyo har da yinan ne hadis musa da wani la malakul maut su da malin musa ga wala malakul maut su amma a kayu la ya gogoyu amma a ga ga yan ni gudu har da ne ko da bi da ga wuce so wa ba ga ga ne fuskura ga wata ja wata ja salamu ba yanzu kusa lokaci ba su rube lasiri kan magari bai shi kan doro domin na ci a salafu ibaru ga mai jibi dawo yanzu magin nan gangan da ya jin zaki na waje ne ko ndi o mu shi shi ka kayan ba ku gwa kida salafu ibo yanzu ga fiye lojin manu ba ku gwa kida da ni shi ba ku gwa kida azumi kàmi jíde lọ sí ara ẹni fún jíjẹ bá gbogbo àjídá sọ̀rọ̀ bí wọn. mi fọ́ọ̀tì ọ̀yìn ńlá kúta nílòkúta òlòkúta ìfẹ́ òdìgbé sálọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ fún díẹ̀ jíde àgùnrún tó bẹ̀ẹ́ dégá àjídá sọ̀rọ̀ fún sálọ ìyàwó tọ́jú lọ. lóbi à ń bí láyé ládùn. zakadẹ náírà wà báwo ń sọ́kù. àtẹ̀kẹ́ dìdì fáwọn yẹn ń lọ fúlà. oto da oto yana gida yiwa inna lamam ga mu ma kida so na biwo eh that is it mun ga sallah salla ngore a dalili da be qur'ani da sunna be ijma'u ba ya je sallah dai sallah wuce ga duka zuwa biyu akimi salata lidulu ke shamsi la ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a sallah ku dikini ko an wule gidi a gidiga fana da lokaci ya shi da kuranu ya su ba yi mana sallah su ba kenan ko ibada sallah ya su ba malaika da ke jiru annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga eh, ummaki jin bayani lokacin da ta kuma lati inna salata kan ta da mu'minin da kitaban makuta sallah haji wa rigita ta yi yo na waji na lokaci wani dan wace haji wula ya ci salata li da miki cin tila ga sakin daili ga dalilin ya ta sallah zuguta ga da wani. ngo ji gane ko ko laji fahimta in ga ina ji ga gina meli ta sai tafsiri bidiyo fasara ga ni dan sal ga zuguta sallam nga nga nga yi fahimta aya no bayani ya ka hutu suna bi kan loro ne wajin wajin aya ji fasara wale ungwai ne daga sallawa dun daga lokaci gona inda gwa da uzuri ba ko halili ko habatan jamna annabi sallallahu alaihi wasallam ga man nasiya salatin aw na manafili so ya da zakaraha dan ga sallah batan ko halili ci lugwa dun ga dun lawun jika kun ga ga fani amma za ne ga za ne ga diga ga mun sallah lugwa ne ke lokaci lugwa ne nole manji dabo na lobe fahimta ko gauji su kwa gwani kuma nuji da lokaci ba sai yawan zane jiji lokaci na sashi ne ko adadin raka a jima'a ne za a sun bayani wuji a su bayan raka guba magari raka guta ko zuri raka guni magari raka guni shai raka guni ko da magadan zuwa masallan raka guni guni wuce zuru da lasar bai ishe ila ji kasaru ko da darabtun fil ardi falaisa alaikum dinan taksuru min as-salati ya ga da zo le fi da bayane a diki nan ne ya ne ya di kasuru ya sallana amma sallan sallaya su ba da ta guba gu yi shi bo wadan ga wadan ga wa sallayan magare da ta guta mai idanan ga wunyo wadan ga wadan ga ga wa e bogo e zuga be ta ti o zo mu ga di kimo e la mu ga keyo ki ubo mo e di jemu ya tsalla yanzu ga lasari a eh, rafa ko a mai jemu ya magari bai shi babu muzdalifa a mai jemu ya tsalla yanzu rube lasari ko a da ke izagajen zo ko a elegajen wani ko da sauransu amma dai kawai yana ja wata cikin kallo zuru da lasari kallo ga wajen ba magari bai shi ranar cikin sallah da lokaci ba nan wuya wuya gyani láwọn tí mo gún ẹwú wa ní láti bẹ́ẹ̀ da léwu ń dòtí bí dẹ́wọ́ tó mọ́sáàtì ń dòtí ìdẹ́wọ́ jẹ́mu rà ẹ̀ jíjọ tó wọ́n yẹn ń lọ́wọ́ yìí pàdé yìí bá a lẹ́kẹ́ rí fa nígbà yìí fi tó bu alígẹ́jọ rẹ̀ fọ̀tọ̀ ọgá àyà gẹ́gẹ́ ló ti lọ́tọ̀ ajá àdébùjẹ́ jí má kò ní wato a wasu ji kan lokacin gali wasu gano gari gani wasu fito wasu zayan nke ya jowa fata wasu ya lamu ya fafuje ne ba na zuku eh wọn boka e ga wuce za a lamu ya fafuje ne ba boyi so wale ganye na shi au gafi zai ciye umar gafi ci zamu fi ko yi je to sai doji yi kpado shiga alkhairi yi ji wa zina siha yi lagomi wuro yi ya e wakki yi biki gani ga wago gwai ya alwa alijin nan nan waga za bai gane waga za su yato ya da waga je mai je ya wasu adabu waga za mu fata a zuwa zuwa alijin mu, ba bi alheri mu wallahu wala ya ka tun jawo wal ilmi inda Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba ne ga cin bicina sai ci fadi ba ne ga jin daidai na sai ci ala yayi ويكينهم عند الله